Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan awon lafiya har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 18 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda 'yan Nijar suke bukukuwan zagayowar ranar kafa jamhuriya fata na wannan 'yan ƙasa duka mu haɗa eh, hannunmu guda ni tsintsiya maɗar minti ɗaya da mu ci buri na 'yancin albarkar mu gaba mu za kuma a ji cewa 'yan bindiga sun ci gaba da tabkata asa a shiyar sakwatan arewacin najeriya 'yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin buci sun kayo tsaika ɗan manawa ɗan gwandi sun kayo kamarawa ɗan bokolo kanan bello shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin 'yan hoko da tafke fili kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda sani malumfashi ke gabatarwa inda wannan karan zai taɓo batun muhawarar da ta biyo bayan shawarar cewa najeriya ta sake ƙara kuɗin mai to amma a mana afuwa ba za mu iya gabatar muku da labaran wasanni ba to amma kafin nan ga aisha da labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada wa Isra'ila mahimmancin kare fararen hula a yankin Gaza. sannan ya jaddada kwakwarar goyon bayan amurka wajen tallafawa isra'ila a yakinta da hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a isra'ila tare da takwarar aikinsa yof garland austin ya yi kira da a dawo da sauran waɗanda hamas take garkuwa da su sannan ya jaddada 'yancin isra'ila na kare kanta ya kuma kara da cewa amurka za ta ci gaba da bayyana bukatar a kare wato bukatar da ke akwai na kare fararen hula a rikicin sannan kuma kara yawan kayakin taimakon jin kai zuwa gaza kazalika austin ya yi kira da a kafa kasashe biyu bayan rikicin wato bayan rikici tsakanin isra'ila da palestino da ke makwabtaka da juna ya kare tare da jaddada cewa rashin kwanciyar hankali tare da cewa rashin hankali da rashin tsaro ba sa taimakawa hamas gwamnatin somaliya ta ba da rahoton kai wa wani shugaban al-shabab hari da haɗin gwiwa wato da haɗin gwiwar dakarun amurka a kudancin ƙasar ministan yada labaran somaliya daud awais ya wallafa a wani sako ta kafar sadarwa gwamnatin somaliya ta ce an kai hari a tsakanin wato a tsakiyar yankin juba a jiya 17 ga watan disamba ba a gano kwamandan 'yan ta'addan ba tukunna dakarun amurka na afirka da aka fi sani da africom sun tabbatar wa muryar amurka bayanan gwamnatin somaliyar harin karshe da amurka ta kai kan wani shugaban al-shabab shine na watan mayu sa'ad da kwamandan kungiyar al-shabab mai ba da umarnin kai hare-hare a wajen samaliya muallimi usman ya samu rauni a harin da amurkan ta kai ana tuhumar usman da alhakin kula da wato kulabar sabbin 'yan ta'adda daga kasashen waje zuwa somaliya don baiwa alshabab tallafi a yakinta da gwamnatin somaliya amurka tana horar da wasu dakarun somaliya na musamman tana kuma baiwa dakarun tallafin makamai tare da kaiwa alshabab wacce take yaki da gwamnatin somaliya da dakarun tsaron wanzar da mazaman lafiyar kungiyar au har-haren sama To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. alkalaman mutanen da suka mutu a fashewar da ya auku a ma'adanin mai wato depo a babban birnin ƙasar gini conakry ya kai goma sha uku a yau litinin a cewar wata majiya a 'yan sanda yayin da gwamnatin kasar ta yi gargadin cewa lamarin ka iya yin mummunar tasiri akan al'ummar kasar da dama fashewar da ta auku a babban ma'ajin man kasar da ke yammacin afirka ya girgiza yankin gudanarwar kalum da ke cikin garin conakry da sanyin safe tare da tarwatsa tagogin gidajen da ke kusa da shi sannan ya tilasta wa ɗaruruwa gujewa a cewar wata majiyar kamfanin dillancin labarai na reuters shugaban sashen da ke tabbatar da kare fararen hula john traore ya shaida cewa mutane 88 ne suka samu raunuka tun farko dai ya ba da rahoton mutuwar mutane goma sha ɗaya. a ƙarshe hukumomi a pakistan sun wato sun datse hanyar sadarwar ta yanar gizo na wani lokaci sannan sun katse wasu manyan kafafen sada zumunta a jiya lahadi a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar tsohon firaministan kasar da ke tsare a gidan kaso imran khan ta shirya jam'iyyar pakistan na tahrikil insaf ko kuma pti a takaice ta ce ta ɗau matakin datse hanyar sadarwar ne a matsayin martani kan kamin 'yan jam'iyyar da gwamnatin kasar ta kaddamar da kuma batutuwa da suka shafi haramta taron gangamin zaɓe. netblocks wani kamfani mai zaman kansa mai bibiyar lamuran rajin 'yanci a kafafen intanet a duniya tabbatar da tsaro ta kafafen da kuma shugabanci na gari ya tabbatar da katse intanet a pakistan bisa wata kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya zuwa yanzu dai kan ne ɗan siyasar da ke kan gaba a farin jinin jama'a sannan jam'iyyarsa ce take kan gaba a fagen siyasa. To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yau 'yan Nijar suka yi bukukuwan zagayowar ranar kafa jam'i wato jamhuriyarsu tamar abari gare ki. Shekaru 65 kenan da kasar Nijar ta zamo jamhuriya tun daga ranar 18 ga watan Disamba na shekara 1958. An gudanar da bukukuwa a sassa daban-daban na kasar duk da ma sun bambanta da shekarun baya kamar yadda wasu 'yan kasa suka ce kasar ta Nijar dai ta kama wata sabuwar turba ce ta samun cikakken 'yanci. Eh, sunana Abdulrazak Alayyaro. Eh to ga sallah tana da bambanci sosai ga sauran salloli da aka yi shekaru na baya. Wancan sallolin aka duka kada kada da riri ne ake kana mutane bisu da alƙibla ta kirki amma wagga sallah kinga an yi ta cikin lokaci na juyin mulki da aka kenan sabon yanci ne kamar mutane su kenan za a yi ta ne cikin waye kai na mutane su san yanzu yanzu yanzu ne suke cikin kamar za su ci gashin kansu fata na wannan 'yan kasa duka mu haɗa eh, hannunmu guda mu yi tsintsiya maɗar minki ɗaya da mu ci guri na eh, cin albarkar ƙasarmu gaba ɗaya mu. sunana wa'u muhammadu eh to wannan gami lalle kai rawa ta sauya an ɗauko wani sabon salo tunda mulkin soja ne ya kama alhamdulillahi kanmu ya fara wayeya yanzu abin da Nijar take ciki dalla-dalla mu talakawa muna da labarin shi mun san abin da yake zuwa yana zauwa kuma wannan sallah muna murnata sosai. Eto eh, abin da za mu ci sai mu ci alhamdulillah mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan lokaci inda aka saba gabatar da salloli da murna akan cewa kasar mu ta Nijar ta zama jamhuriya. To kin gani amma yanzu wannan shekara ta bana ba daidai bace da sauran shekaru guda 64 da suka wuce. tunda yau muna cikin na shekara na 65 to abin ya bambanta gaba daya me ya bambanta saboda yanzu 'yan nijar sun gane kan magewa ya waye 'yan nijar yanzu mun zama tsintsiya madar minki daya mu a wurin mu yanzu ne ma ta hiya ta fara an yi so insha Allahu in muka jure muka gwada kwazo muka sake hada kanmu yadda muka rike haka to in Allah da zamu cimma buri hajiya wallahi wannan rana muna farin ciki wani farin ciki ne ma wanda bamu taba ba yin irin shi tare da taimakon Allah saboda yanzu ne ma muke ganin Nijar za ta zama jamhuriya saboda wannan kudeta da aka yi juyin mulki 'yan ƙasa sun zaburo sun yi tsintsiya minki ɗaya sun yi tsaye bisa ƙawawansu sun ce sai Nijar ta zama jamhuriya da gaske kuma Allah Ubangiji ya tabbatar mana da haka. mu gani da idanunmu da ranmu da lahiyarmu. sunana fatima abdullahi wadda ake ce ma puti muna murna da wagga samun incin kai na shekara 65 muna fata kuma allah ubangiji ya nuna mu kuma taba godiya muna fatan komi ya daidaita kuma yana hanyar daidaita da ikon allah insha allah a ɗaya waje kuma wani matashi ya nuna farin cikin shi game da murna na zagayowar wannan rana ta 18 ga watan Disamba. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar, daga Nijar kuma bari mu kada Najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar Sokoto ta arewacin Najeriya. Muhammad Nasir gare ka. wasu mazauna yankunan da matsalar rashin tsaro ke addaba sun ce har yanzu lamarin bai sauya ba domin ko da yaushe ba su samun yin bacci da idanu biyu rufe yankunan karamar hukumar mulkin gwaranyo na daga cikin wuraren da lamarin ya fi kamari kwanan nan a jihar sokoto domin kusan kullum sai an samu rahoton kai hari a yankin ko a ƙarshen makon da ya gabata an samu rahoton kai hari a garin takakume inda bayanai suka nuna cewa an kashe mutane shida aka yi garkuwa da wasu mutum goma sha biyar bashir altina goyawa shugaban rundunar adalci a najeriya na daga cikin masu bibiyar lamarin tsaro a najeriya waɗanga hare-hare wanda aka kai satin sama a kojiyo da ainihin mabiyin kwana guda bayan harin kojiyo shine hari na caco da wannan gari kuma wannan hari kuma wanda aka kai kwakwazo jiya duka waɗannan 'yan bindiga ne waɗanda suka yi kaka gida gabacin isa da sabon birni waɗanda ainihin ke kara kai na waɗanda adda dabobi sun yi hamsin gabacin isa da sabon birni duka al'amuran da ke faruwa yankin na gabacin sokoto babu wani bako al'amari kuma babu wani ɗan gabacin sokoto wanda bai san da haka ba mun sha waɗi mun sha nanatawa. ko jiya lahadi an waye gari da kai hari a garin kwakwazo duk a karamar hukumar mulki ta gwaranyo da ke gabacin sokoto na kuma zanta da dan galadima kwakwazo nasiru galadima akan wannan harin da aka kai a yankin nasu irin sha biyu sauran haka mutane na zazzauni kawai sai suka kai rayu da yawa sun shigo cikin gari to lokacin da suka shigo cikin gari suka na halbe halbe mutane suka tarwaɗe kowa ɗan ɓoye haka dai shi ne suka tattara dai waɗanda suka tattara gida gida suna biya gidajen da kila dama sun yi targetin din gidajen ne koya ba sani ba shi ne suka bi gida-gida suna kama mutane inda suka kama kusan mutum zai kai sha shida eh, mutum goma sha shida to akwai wani da cikin mutanen da suka kama ya nemi ya tsere ya taka katanga sai suka halbe shi sai da hanjin suka fito waje yanzu haka yana asibiti kwanci to bayan sun tafi da su sun kira waya daga baya a gaskiya har yanzu su kira kowa ba tukun su kira kowa ba kuma. ok amma dai kila jami'an tsaro sun samu labarin abin da ya faru a wurin eh, jami'an tsaro sun samu labarin. amma dai ba ba wani rashin su su duba da yadda yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a yankunan gabacin sokoto ya sa masu bibiyar lamarin tsaro ke ganin cewa kamar akwai bakin barayi da ke shiga yankin waɗanda ke addabar jama'a kamar yadda bashar altina goyawa ke cewa tabbas bakin 'yan bindiga kullum ana samun su shekaran jiya da aka yi wannan hada na zurbi 'yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin ta duci sun ka biyo ta ainihin eh, kuryar dambo sun ka yi ainihin fakai sun ka yi tsaika dan manawa dan gwandi sun ka yi kamarawa dan bokkolo kanan bello shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin 'yan hako da tafkin hili na yi kokarin janta bakin rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a jihar sokoto asp ahmad rufa'i ya shirya min cewa baya gari ku yau ne ya dawo aiki duba da yadda gwamnatin sokoto ke cewa tana ɗaukar matakai na shawo kan matsalar rashin tsaro na tuntuɓi mataimaki na musamman ga gwamna akan lamuran tsaro kanal abdul a usman mai ritaya sai dai bai ɗauki dukkan kiran da na yi masa ba amma a wata ganawa da na yi da shi kwanan nan ya ce suna kan kokari na kafa rundunar tsaro da za su yi aiki da jami'anta wajen samar da zaman lafiya a faɗin jihar sokoto matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da gurgunta arewacin najeriya duk da yake mahukunta suna kallon yadda matsalar ke faɗaɗa sai dai sun fake akan cewa suna ɗaukar matakai kuma wasu lokuta suna cewa suna samun galaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad yanzu kuma ga rahoto na musamman A Najeriya al'ummar kasar musamman ma masu hada-hadar kasuwanci hankalinsu ya tashi dangane da shawarar da bankin duniya ya baiwa kasar na ta rika sai da litan mai fetur a naira 750 lita ɗaya a maimakon 650 bisa la'akari da matsayin musanyar kudaden waje yanzu. Bankin ya ce har yanzu fa Najeriya na ba da tallafin man fetur idan aka yi la'akari da farashin lita a halin yanzu a saboda haka ya kamata ta koma sai da hamsin don ya zo daidai da musanyar kudaden waje da ake da shi yanzu a kasar jami'in bankin duniya mai kula da tattalin arziki a nigeria mr alex sinet shine ya bayyana hakan a abuja cikin jawabinsa sa'ilin da yake gabatar da manufar kasar na farfadowa daga halin da take ciki yanzu to amma kuma fa masana tattalin arziki sun ce bai kamata najeriya ta amince da wannan gurgur shawara ba domin zai shafi komi da kowa da dukkan wasu fannoni na hada-hadar yau da kullum dama suka ce ya lafiyar giwa kamar da yadda Aminu Ibrahim ya fayyace mani a hiranmu da shi. Da farko dai abin da nake so a fahimta ƙarin kuɗin mai da wannan gwamnatin ta yi ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa Tinubu zuwa yanzu ya jefa ƙasar nan cikin bala'i ba kaɗan ba. Mutane sun shiga kunci da ba a taɓa shiga ba a tarihin ƙasar nan. Kuma har yanzu ana cikin bala'i da hawan farashi kullum ka je kasuwa sakamakon ƙarin farashin man da gwamnati ta yi shigowanta tun farko? Mm. To yanzu a ce an sake ƙarin kuɗin man nan daga naira ɗari shida da hamsin koma wasu wurare da saba'in ya koma ɗari bakwai da hamsin. To ina ganin abin da zai iya faruwa a da sannan kan abin daban tsoro. Saboda ita kanta bankin duniya da ta yi maganan a ƙarin kuɗin man nan. wani report ɗinta da ya fito kwanan nan watan nan da muke ciki mm. ya nuna cewa an samu ƙarin mutane da suka shiga cikin kuncin rayuwa na talauci daga shekarar 2018 zuwa yanzu an samu ƙarin kusan mutum miliyan 20 a ƙididdigan su na bankin duniya eh. zuwa 2018 eh. mutane da ke cikin kuncin rayuwa mutum miliyan 79 ne to yanzu a bincikensu zuwa yanzu ƙarshen watan da ya wuce akwai mutane miliyan ɗari da hudu da ba za su iya samu a rana ɗaya mafi karanci dala ɗaya. Report ɗin bankin duniya ne ita ta ba da wannan report. Eh. Kuma abin da ya haifar da wayannan shine mutane sun shiga kunci fiye da yadda ake zato. To amma yaya aka ta zo ta kawo wannan shawarar cewa kuma hanya mafi a alaga ƙasa shi ne su a tunaninsu in an yi wannan ƙarin kuɗin gwamnati tana ƙara samun kuɗin shiga to in ana ƙara samun kuɗin shiga za a iya ma mutane wasu aikace-aikace mafi karancin albashi wasu jihohin har yanzu ba su aiwatar da shi ba dubu talatin ne to ya ake so talaka ya rayu to amma wai wani hurumi da ita bankin duniya take da shi ne na yin katsalandan cikin harkar farashin abubuwa a ƙasa cikin wannan mawuyacin hali a ce shine mafi hala To koyaushe mukan tafi da kokon ne wurinsu. Mm. Ku yi mana kaza ku ba mu bashi ku ba mu kashi. To dama in za su ba da bashi sai sun sa ka'idoji. Ɗaya daga cikin ka'idojin da sukan sa dole ne fa a daidaita farashi da kasuwa yadda zai daidai. amma ba a son gwamnati ta ba jama'anta tallafi ko wani taimako to abin da ya same mu kenan yanzu ni da a tunani na abin da ya kamata bankin duniya ta ce a yi shine daga yanzu su ce maganan cin hanci da rashawa za su taimaki gwamnatin najeriya ta yaƙe shi Wato Central Bank ta ce zuwa wannan karshen watan da ya wuce akwai kuɗi da ke yawo a hannun jama'a 3.5 trillion naira. Mm. Amma yanzu ina kuɗin suke. Mutane in ka je banki ba kuɗi, in ka je POS ba kuɗi. irin wannan yanayi wai menene hanya mafi a'ala ga kasan nan da za a iya bi a samu fita daga cikin wannan kuncin rayuwa da ake ciki. Na farko dai in fa baka yaƙi cin rashawa da hanci in nan ba mm. to samun ka samu sauƙi a gudanar da al'amurorin ƙasa yana da wahala na biyu kuma dole fa sai ta kai ma mu abin da muke bukata a ƙasan nan mu muke fitar da shi mu muke yin shi a ƙasar mu ba wai shi ko mana da shi yaƙi ba ma daman ana shigo mana da kayayyaki ne to maganan sauki kam sai yadda Allah ya yi cikin shekarar nan akwai manya-manyan kamfanoni na duniya wanda suke da branches a nan kasan guda goma sha takwas sun rufe sun bar Najeriya kai yes kamfanoni guda goma sha takwas yanzu sun rufe sun bar najeriya saboda ba za su iya ci gaba da aiki a nan kasan ba to kaga dai a budget din nan kwanan nan da ya fito wanda federal government ta yi mm. in ka ga kudaden da za a kashe kawai tsakanin 'yan majalisu da fadan shugaban kasa ya fi abin da za a kashe gabaki daya a harkar rayuwar jama'a Wani muhimmin labari kuma shine na sakin ɗalibai mata su biyar na jami'ar tarayya ta dutsen ma da ke jihar Katsina wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a farkon watan Oktoba da ya gabata. da yammacin jiya ne fa waɗannan ɗalibai aka sada su da iyayensu a fada shugaban ƙasa da ke can abuja inda abokiyar aiki na madina dauda ta zanta da wasu daga cikin matan sunanki muhammad da fatima federal university dutsen ma me ya faru a muna da cin gida ne mun kwanta tsakanin karfe biyu so mu yi bacci kawai sai muka ji mutane ciki da mu sani suka yi suka shiga ba so dakunan kuma dakuna guda biyu ne sai muka ji tsoron dakin suna ihu sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar ɗaki mu sai suka ture ta ko sai muka gansu cikin gida zama ko barayi za su ansa waya ne suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje ashe duk suna waje sun saurari ni ko na da bindigogin su da tsayawa ko suka ce to sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je fara za ce don uban ku ku je mu je mu je mu je su tara suka zo ranar da suka zo amma muna tafiya hanya kuma suka fara yawa sun kai goma sha hudu kultun ne suka dauke mu na farko ni muna tinka sanasis a babu mu sauraron ba so da muka yi kwana kamar kwana goma sha biyu a gun sai suka dauke suka kai mu can wani zamfara suka canza muka yi tafiyan kwana biyu a hanya to me ya faru a wa'annan kwanakin duka da kuke tare da su a kwanakin dai magana kuɗi suka rana tantambe cewa a kawo masu kuɗi don ba a kawo kuɗi ba so suka ce a kashe mu suka ce a ɗaura mana aure da su to yanzu an muku auren a'a ba ba su mana aure ba to yaya rayuwar a wajen wallahi ba ɗaki a wajen muke kwana ga rana ga ruwa kuma za ka masa ɗauce za ka kuɗi ba kawo suna hana mu abinci wani suna bugu lokaci kuma su su ɗauka kuna masu yadda musu a jikin su kuna mu ya cije mu wasu lokaci kuma na jirage suna tafiya wani suke neman mu sai su ɗaure mu sai su gudu su suka ce ko da jikin ya saku bom sai dai mu zai kashe ba su ba. Fatima Abdullahi Bello. To menene ya faru? Ma ba za mu ma iya ce ba. Kamar mafarki abin yake har yanzu. ba ma ma so da abin da ya faru kuma rayuwar mu saboda ba ma fata ya saka ko da wanda suke kusa da mu da iyayen mu ko su abokanadin mu ba ma so abin ya faru da su sun ba ku abinci kuna wanka kuna kome da kome ba ma wanka da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a gora a goruna kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka kuma bangaren abinci dusan garin rogo eh, garin masara shine muke shi da kuka kuka gashi ba mai sai dai gishiri yanzu ya kika je da kika fito alhamdulillah gashi kuma mun samu dama mun gani eh, senator remi ahmad tinubu first lady of the world mother of the nation farin cikin ma ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah. Yanzu za ku koma makaranta? Insha Allah za mu koma makaranta za mu gama makaranta da digiri mai kyau insha Allah in ba first class ba to sai da abin da Allah ya sa insha Allah ranta kuma za mu zama abu a duniya. Magadashin shugaban jami'ar ta dutsen ma DVC a CAD, Dr. Aminu Ado, godiya yi ga Allah. A madadin shi shugaban jami'a, Professor Armewa Hamisu Bice OON, muna kara godiya ga Allah su wata wata'ala na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban ƙasa a bisa kulawa da ta nuna da kuma ainihin NSA. Hmm. Muna gode masu matuka mun yi farin ciki kwarai. mahaifin rukayya muhammad saba ibrahim bayani ya yi akan tattaunawarsu da 'yan ta'adda ta wayar tarho a lokacin da yaran ke hannunsu ran da suka fara kama su yariyar nan ta kira ni ta ce min da shi fa an an kidnapping ɗinsu na ce to ba su waya da suka karbi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan biyar biyar akan kowace yarinya su biyar din su biyar din to akalla da suka ce mana miliyan biyar kowace muna ta yi muna cikin yi da su suka koma miliyan biyu cewa mu kawo tutu miliyan muka ce ai mu talaka ne talaka kuma amu da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba balle ma ka ce man wai in kawo miliyan biyu to cikin haka da muke ta yi da su suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan ɗaya to ikon allah inda dai dangi suke muna ta shiga muna shiga muna roƙon allah wasu suna bara kafin mu kammala wannan kuɗin kuɗin first money ɗin da muka basu da ya tafi wajen su was 4.5 ran da aka kai kuɗin nan muna zaton za su saki yara ba su saki yara ba suka ce kuɗin ya yi kaɗan mu je ga makaranta a kawo kuɗi muka ce ai makaranta baya ba da kuɗi duka duka miliyan nawa kuka bayar kuɗin da aka kashe da da suka karba a hannunmu da last one ɗin da suka karba dubu ɗari takwas wallahi miliyan ishirin da dubu ɗari hudu take babban lamarin da ke gaban mahukunta a najeriya shine ƙara inganta matakan tsaron lafiya da dukiyan al'ummomi Sani abin Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Sani, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. بالغمامة To mun gode ma Alunabul. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada wa Isra'ila mahimmancin kare fararen hula a yankin Gaza sannan ya jaddada kwakwarar goyon bayan Amurka wajen tallafawa Isra'ila a yakinta da Hamas. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila a tare da takwarar aikinsa Yov Gallant, Austin ya yi kira da a dawo da sauran waɗanda Hamas take garkuwa da su sannan ya jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta. Gwamnatin Somaliya ta ba da rahoton kaiwa wani shugaban Al-Shabab hari da haɗin gwiwar dakarun Amurka a kudancin ƙasar. Ministan yada labaran Somaliya Dawud Awais ya wallafa a wani sako ta kafar sadarwa. Gwamnatin Somaliya ta ce an kai harin a tsakiyar yankin Juba a jiya sha bakwai ga watan Disamba. Ba a gano kwamandan 'yan ta'addan ba tukunna. alkalman mutanen da suka mutu a fashewar da ya auku a ma'adanin mai a babban birnin kasar gini conakry ya kai goma sha uku a yau litinin a cewar wata majiya na 'yan sanda da gwamnatin kasar ta yi gargadi cewa lamarin ka iya yin mummunar tasiri akan al'ummar kasar da dama fashewar da ta auku a babban ma'ajin man fetur ɗin ƙasar a yammacin afirka ya girgiza yankin gudanarwar kalum da ke cikin garin conakry da sanyin safe to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da mu fiona nandudu wa mayi da kuma injiniyar mu ta yanzu na kale ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam